فلولا القي عليه اسوره من ذهب او جاء معه الملائكه مقترنين to in haka ne da Allah ya aiko shi ya ba shi awarwarayen gwal don ya bayyana cewa shi manzansa ne ko mala'iku su zo tare da shi wasu bayan wasu